tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha tara ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin a ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na muhammad hassan Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam yana kan yi mana bayani dangane da a duk lokacin da Allah madaukin sarki ya yi ma musulmi cikawa to abin da yake wajibi shine ɗan uwa su gaugawa su marmaza su kintsa tun da kan abin da ya shafi mai wanka sanya mai likafani da kuma ɗaukan shi zuwa ga makwancin shi wannan aiki ne da ya zama lallai a gaugawon yin shi tumala ya kai inda yake cewa wa mina sunna yana daga cikin sunna aidan an yudfana al-mayyit fil baladi alladhi fiye fihi shine a binne mutum a ƙasa a gari a yankin da Allah maɗaukin sarki ya yi mai rasuwa illa li sai inda wata lalura ce misali a inda ya rasu wannan waje ne da kafirai sun yi kaka gida har ya kai ga sun hana a binne duk wani musulmi da ya rasu a wannan yanki nasu inda za a aje shi a wajen sai dai ya riɓe ba inda za a binne shi wannan lalura ce da za ta halattar da a ɗauko shi a zo da shi garin musulmi inda za a sami inda za a binne shi ko kuma ya rasu a garin kafirai kuma ba wai sun hana abin ne shi a wajen ba ne to amma abin da yake na haƙƙin shi babu musulmi a wajen da za su tsayu tunda kan abin da ya shafi yi mai wanka sa mai likafani yi mai sallah da sauran hidindumu gaba ɗaya mutanen wajen kafirai ne lallai za a iya ɗauko shi a nan sakamakon wannan lalura a musulmi suke domin su yi mai waɗancan hidimomin da ya zama wajibi a kansu ko kuma ya kasance shi kaɗai ne a tsakankanin 'yan bida'a kuma lallai ya san haka sai bar wasiyan cewa ɗauke shi daga inda suke in Allah ya mai cikawa a kai shi inda yake sa ran za a kintsa shi irin kintsin da sunna ta ce ta irin wannan yanayi zai iya ya zama uzuri da lalura a ɗauke shi a kai shi inda za a yi mai abin da ya kamata jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? amma in babu wani lalura to bai halatta ɗauke musulmi daga inda ya rasa kai shi wani waje ba mala ya ce lakin haza huwal aslu binne mutum a inda Allah madaukin sarki mai cikawa wannan shine asali wa Allah yuntaqalu min baladin ila baladin ba a son a ɗauki mutum daga wani gari a tafi da shi wani gari saboda wai a binne shi ma dama kad mata fi baladin muslimin ma muddin da ya mutu fi baladin a garin da akwai muslimun musulmi to wannan musulmi haƙƙinsu ne su mai hidiman da ya kamata misali muna makotaka da asibiti ga nan da za a zo da mara lafiya ya rasu a nan abinda suna ta tsara shine kawai sai a sakko da shi daga wannan asibiti a zo a yi mai wanka a sa mai likafani a tara musulmi a yi mai sallah a kai shi a binne shi kun gano wannan da ke ku abin da ya dace ya cancanta a sunna kenan amma yin sai a zo da mara lafiya daga gari mai nisa sai Allah maɗaukin sarki sai mai cikawa sai kuma a yi ta fafutukan yadda za a ɗauke shi a mai da shi garinsu can gaskiya wannan ya saba ma wani sunna mala ya ce na haza ya tanafa ma'al isra ɗauke shi daga inda ya rasa kai shi wani gari can to yana saba ma ko yana kore ma wancan gaugawan da aka ce a mara bihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaugawan da annabi ya ce lalle ai sauri abin ne mamaci in ya rasu to yanzu ya rasu a nan sai ana sa ɗauke shi a kai shi katsina kaga wannan gaugawan gaba ɗaya ba zai samu ba wannan an saba ma hadisin annabi in aka ɗauke shi ba wata lalura akwai musulmi da za su iya abin da ake so to bai dace ba mala ya ce fafi hadisi jabir bin abdullahi radiyallahu anhu a cikin hadisin jabir ɗan abdullah allah madaukin sarki ya ƙara mishi yarda wa akhrajal haditha ashabas sunan al'arba'a mala ya ce ashabus sunan hudu su suka fitar da wannan hadithi wa ahmad da al'imamu ahmad Walbaihaki da al baihaki al-baihaqi bi isnadin sahihin da isnadi ingantacce ashabu sunan al-arba'a sune abu dauda nasa'i tirmidhi da ibnu majah jama'a mun gano wannan da kyau ko to kuma sai ka haɗa da al ahmad da baihaqi kuma isnadin ingantaccen isnadi ne ce lamma kana yawmu uhudin yayin da aka zo yinin da aka yi yakin Uhud hamalal katla sai aka kwaso waɗanda suka yi minna sahaba daga cikin sahabban annabi liyadfanu bil baqi saboda abin ne su a makabartan baqi'a wal baqi mala yace ita baqi'a nan masafatun qariba jiddan daga Uhud zuwa baqi'a tafiyan ba nisa kun gano wannan da kyau ku tafiyan kusa take matuƙa domin duk wanda ya taba zuwa madina zai ga ai daga uhud zuwa baqi'a ba nisa zuwa masallacin annabi abin da ke faruwa kike ganin nisan wajen saboda so da dama kai a matsayinka na sabon alhaji idan ka je ɗan tasi ya same ka ya yanki wuyanka to sai dinga gudun famfalaki da kai a cikin gari ya zaga da kai ya zagayo da kai sannan ya kai ka don ka tabbatar an ci kudinka ko kuma ya kasance hanyar da ya kamata abu kai tsaye daga nan zuwa wajen to kuma hukumomi saboda cinkoso sun kulla hanyoyin saboda a lokaci ɗaya za su iya kulla hanyoyi ɗari saboda akwai wadatuwan hanyoyin kun gano wannan da kyau ku to kai ne za ka fizat in ka tashi daga nan gaskiya jakshan za ka fizat kai tsayen ka wulwula ka bi kwaron ɗan goma kai yanka ta agwaro kawai sai ka kadan ku banni sai ga ka ga fizat ba haka bani? to sai kasance an rufe wannan hanyar ta da ta kwaron ɗan goma in ka zaga ta nan masallacin idi za ka zaga ka biyo kofan doka ka bi ta tudun wada ka tafi ita ma an datsa wannan kofan an rufe ta wannan hanyar to ka tashi daga nan dole ka zaga ka hau flyover mun gano wani kyau ku ka tafi ka tafi ka zagayo in ka zagayo sannan ka samu pizza ga tafiya ta kara tsawo to mafi aksari abin da alhazai suke gani kenan wannan wajen na da nisa amma bai da nisa kana takawa daga nan kawai sai ka isa Allah ya sa mu dace shine malai yace saboda musafa ɗin ɗan tazaran kusa yake kware da gaske falamma mata ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ma'arakati uhud yayin da aka samu wasu daga cikin sabon annabi sun rasu a wannan yaƙi na uhud wa qatalu wa qutilu an kashe su mala yace humilal qatla sai yan uwan suka je suka kwaso waɗannan matattun liyadfanu saboda a binne so bilbakai a makabartan baqi'a za ku zo za ku ji dalilin da ya sa kowa ke ƙoƙarin in rasu a kai shi baƙi'a a rufe shi sau da annabi ya ce ita makabartan baƙi'a yadda ka ga haka haka Allah maɗaukin sarki zai mata ranar tashin alkiyama sai a kai ta tsakiyar aljanna sai a zazzage su mun gano wannan da kyau ko to shi sa kowa Allah Allah yake yana roƙon Allah kai shi Madina ya mutu can Sau da in mutum ya mutu dai baki a za a kai shi kuna fahimtar wannan da kyau ku? Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa bi jiwaril masjidin nabawi saboda ya zama gasu ga masallacin annabi su makota ne waye kulu kwatsam sai gashi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi annabi ya amurukum ana cewa jama'a mun gane wannan to shine sai yake cewa fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama almunadi sai annabi ya umarci mai shela an yunadi ya ɗaga murya yayye kuwa finnasi cikin gayyen mutane da suke tattaro ‘yan uwansu, yana cewa lalle annabi ya amurukum yana ba ku umarni an tadfinu alkatla fi madaji'ihim fi madaji'ihim a binne waɗannan mamata a duk inda suka mutu in wannan nan ya mutu ko to a ne za a binne shi shi sa in ka je ka ga ƙabarrukan mutanen uhud za a ga ƙabarrukan a watsa suke wannan can wannan can wannan can wannan can ina fatan mun gano wannan da kyau inda su hamza suke ne da yake za ku zo za ku ji an kwaso su sai annabi ya ce a mai da su shi yasa sai aka mai da su sai kaga kamar waje ɗaya suke su ma still ɗin za a gansu a watsa suke ina ba ta mun gano wannan da kyau to shine sai ya ce ai fil mawdi'il ladhi qutilu fihi a mai da su inda aka kashe su a binne su a wannan wajen nan ne Allah maɗaukin sarki yake son ya gansu to wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a Kitabul Janaiz babun fil mayyit yuhmalu min al-ard ila ardin a ƙarƙashin babin da ke bayani akan hukuncin mamaci ya mutu a wannan garin a kuma ɗauke shi a ce za a kai shi wancan garin a mujalladi na uku lamba hadisi na 3165 al'imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu ainihin yudufanu shahid a ƙarƙashin babin da ke bayani a ina ne ake binne shahidi to a inda ya mutu anan ake binne shi ya fitar da hadisin a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu biyu da uku wa tirmidhi al'imamun tirmidhi ya fitar da wannan hadisi fi kitabil jihad a littafin da ke bayani a kan jihadi babu ma ja a fi dafnil katil fi makatalihi a ƙarƙashin babin da ke bayani akan duk lokacin da mutum ya shahada a waje to a wannan wajen ake binne shi a mujalladi na hudu lamba hadisi na 1717 ibn majah ya fitar da wannan hadisi a kitabul janaiz babu ma ja a fi salati ala shahidi wa dafnihim a ƙarƙashin babin da ke bayani akan ana iya yi wa mutumin da ya mutuwan shahada sallah kuma a binne shi a inda ya rasu saboda annabi ya yi ma katla uhudin sallah ya fitar da hadisin a mujalladin farko lamba hadisi na 1526 al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a musnad a mujalladi na uku lamba na 297 bai haƙi a sunan al a mujalladi na hudu a lamba na hamsin da bakwai shekul albani ya in hadisi fi sahihil jami' a lamba hadisi na dubu uku da da biyar uku, Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ya ƙolu jabir jabir ɗan abdullahi yake cewa ba adama hamal hamalat ummi abi wa khali a lokacin da mahaifiyan jabir ta zo ta ɗauki mahaifin shi abdullahi ɗan hiram da aka kashe da kuma kawun shi ala na duhillana a kan dabbanmu wanda muke zuwa ɗibo ruwa ma'ana a kowane gida suna da kuki ne za a samu raƙumi wanda kan shi ne za a ɗaura mai ganguna ma'ana ka ce duron-duron wanda ake zuwa ɗibo ruwa a kai to sai aka kwashe waɗannan duro ɗin kan wannan raƙumi ne suka zo sai ta ɗauki mijinta mahaifin jabir da kuma ɗan uwanta kawun jabir kenan ta ce linadfanahum fil baƙe ul saboda mu binne su fi baƙe ul a makabartan baqi'a laysa hunaka to sai malam sai ce a mara an yudfanu fi mabaji'ihim to sanda suke wannan nan da nan sai annabi ya yi umarni cewa a mai da su abin sa inda aka kashe su makoncinsu faruddu sai kuwa aka mai da su liyarfinu don abin ne su ma'alƙatla tare da sauran waɗanda aka karkashe su a wannan waje ɗin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kala sai ke cewa fi riwayatin faraja'ana huma mu ma sai muka dawo da namun mamatan biyu ma'al katla haythu kutilu kowa da ya ɗauki dan uwan shi sai ya dawo da nashi ya kwantar da shi a inda aka kashe shi zalika qalat aisha da wannan ne sayyida aisha take cewa lamma mata akhul lahabi wadil habasha yayin da wani dan uwa nata ya mutu a ƙasan habasha fa humila min makanihi sai aka ɗauko shi daga Habasha aka kawo shi madina qalat aisha sai sai da aisha ta ce ma ajidu fi nafsi ta ce wallahi ba mutuwan ɗan uwana ya fi damuna ba au ya hazununi fi nafsi ba mutuwan shi ne ya fi damuna a raina ba illa annani wadittu annahu kana dufina fi makanihi sai dai gaskiya ni dai na so da dai a ce an binne sha inda ya rasu da ya fi fil habasha a can ƙasan habasha mala ya ce wal hadith akhrajahu al bayhaqi bi sanadin sahihin wannan hadithi al imam al bayhaqi ya rawaito shi da isnadi ingantacce kun ga aisha ta tabbatar annabi ya hana shi yasa ma bata so a ɗauko ɗan uwanta a zo a binne shi a nan gari ba a binne shi a can shi ne daidai duk aikin da kai na alkhairi ko ina kake wannan aikin zai bi ka kun gano wannan da kyau ko in kuma an binne ka ko ina ne duk tsarkin wajen in kai ba nagari ba ne wannan aikin da yake bin nagargarin bayi ba zai bi ka ba jira mun gano wannan da kyau ko Allah ya sauwaka wannan hadisi ma ya ce al-Imam al ya fitar da shi a sunanin kubra a mujalladi na hudu shafi na hamsin da bakwai ibn asakir ya fitar da shi fi tarihi madinat dimashq a mujalladi na talatin da biyar a shafi na talatin da tara allah maɗaukin sarki ya sa mu dace rabi'an mala ya ce gaba na hudu daga cikin abubuwan da ya zama lallai a kula bayan rasuwan mamaci a yi marmaza a yesu an yi saddido dainahu shi ne a yi marmaza a yi bincike dangane da basussukan da ake bin shi kuma a yi marmaza a biya waɗannan basussukan kun gano wannan da kyau ko wani yana daga cikin abin da ya zama wajibi a yi marmaza a yi ana cewa wane ya rasu ba koke-koke za a tsaya ana yi ba shi sa jama'ar annabi mu tsaya mu yi abin da Allah madaukin sarki ya umarce mu tun muna raye duk wani abin da ka sani na haƙƙin mutane ne ka samu littafi na wasiya kana rubutawa in kuma ba za ka samu littafin wasiyan ba ka kangare ma wancan umarnin to ka samu wanda ka amince ma da za ka rika gaya mashi in baka iya rubutu ba sai ka samu wanda za ka rika barin ma wasiya to nan ma ka yi daidai kun gano wannan da kyau ku ita wannan wasiyar amana ce to sai kiyaye kana rasuwa sai bayyana cewa ana bin ka suka, tun kafin a yi ma komi sai a yi marmaza sai a je a biya waɗannan suka. idan binciken zai ba da wahala cin da babu a rubuce kuma babu wanda aka bar ma wasiya to abin da ya kamata a daidai wannan lokaci a yi marmaza a yi shi ne sai wani daga cikin 'yan uwa ko ‘ya'yan mamaci ko mahaifin mamaci ko kawunan shi ko babbannin shi ko abokan shi ko ɗaliban shi ko aminan shi sai wani ya ce to duk bashin da ake bin shi yanzu ya barranta ya komo kan wani ko kai na, misali kun gano wannan sau da za ku zo ku ji haɗarin da mutumin da ya mutu ake bin shi bashi yake shiga shi sa in mutum na bin ka bashin wannan kana da halin da za ka biya shi shawara kai marmara ka biya shi yanzu wallahi jama'a duk wanda ake bin shi bashi ya mutu za ku ji annabi ya ce ɗaure shi ake a kabarin shi ɗaure shi ake katakam ko me za ku kama ku siyar ku kama ku siyar ku biya bashin nan ya tsira ya fi duk wata kadara da kuke tarawa za ku yi tunƙaho da ita kun gano nan da kyau ku kuma fa wannan ana gaya muku mutumin da in ya mutu aljanna zai shiga shi fa yake shiga cikin wannan hadarin kun gano wannan ba ma wanda dama zai je wuta wannan ai dama za mu je ne kawai tattar da mu je muku to amma al'amarin mutumin da ya mutu musulmi aljanna za shi ɗari bisa ɗari shi yake shiga cikin wannan matsalar bari ku ji ruwayoyin mala ya ce wa min hazil ahkami aidan har ila yana daga cikin waɗannan hukunce-hukunce an yi badira a halal mayyit bisa da dainihi shi ne iyalan mamaci si marmaza si gaugawa wajen daidaita al'amuran ba su biya fayyajibu ala a halal mayyit an yi saddada daina an mayyitihim wajibi ne ga dangin shi su biya mashi bashin da ake bin shi fa'in lam ya kullahu malun in ya zama bai da kuɗi a nashi da ya mutu ya bar ma magada walam mu tawaffa mutawaffa an yusaddidu daina alaihi kuma su dangin wannan mamacin ba su da abin da za su biya wannan bashin a kan shi wajaba ala daula to ya wajaba kan gwamnati an taqadi an hudayin da biya mai wannan bashin mun gano wannan da kyau ku gwamnatin musulunci dole ne ta biya wannan haƙƙi fa na biya ma 'yan ƙasa ba shi har waɗannan gwamnatocin jimokaraɗiyya dole su biya to amma ya lal'asar kawai zama yake zama karazibi ba wanda ya san wani ya kamata yana daga cikin aikin da ya zama dole gwamnatoci su yi wajen tallafa ma mutane a akan lafiyansu akan iliminsu kan hankalinsu a kan abin da ya shafi addini da rayu a ce kowace unguwa an san adadin mazauna unguwan an san adadin samarin unguwan an san adadin tsofaffin unguwan mazan unguwan matan unguwan jirajiran unguwan da masu ciki da kowa an san adadin suwa ne 'yan firamare suwa 'yan nursery Suwa ne yan polytechnic Suwa ne yan secondary an san suwa ne ke fce Suwa ne ke jami'a suwa suka gama karatu ba samu aiki ba suwa suke kaza ya kamata duk wannan a ce akwai shi a social welfare ana da shi an san kowa an san komi a hukumar ƙidayen jama'a ma ana da wannan a ofishin kowane kansila yana da wannan na gunduman shi na kowace unguwa da yankin shi shi yasa in za a kawo muku abu za a iya kawo muku shi daidai bukatunku don an san ku mayan tsakanin da Allah in za ka yanka su gaba ɗaya ba san adadin al'umman da ke unguwan da shugaban yake ba balantana na wata unguwa da ya zama wajibi a wannan a gwamnatin musulunci an san kowa an san adadin masu ciki gaba ɗaya an san bukatunsu na likitocin da za a tanadar masu da unguwan zoma waɗanda za su riƙa masu abin da ya shafi awon ciki har zuwa haihuwa ana da wadatattun gadaje da za a ware masu da wanda za a ware ma 'ya'yansu wanda za ta yahu ana tunanin da lalura za a ware yadda za a ɗauki matakin wannan abubuwan amma duk waɗannan abubuwan jama'a ana yin su kara zube ne shi sa nake gaya muku muddin ma da za a samu Allah maɗaukin sarki ya ba wani shugaba mai adalci ya ce zai yi adalci ga al'umma wajen gudanar da mulki da dukiyan ƙasa jama'a za a ɗauki tsawon lokaci ba a gama daidaita al'amarin ƙasan nan ba don yana daga abin da za fi a yi wajen inganta wannan sai fa an fitar da wannan tsarin duka don sai ka san wanda za ka taimaka ma sannan za ka iya taimakon shi ko mun gano wannan da kyau kuma ba ka san wannan ba ba da za ka yi taimakon shi sai dai ma ka ƙara rikita al'amura shi sa ko gyara za ka yi ko sai ka tsaya ka kalli gyaran shin in aka yi wannan gyaran ba zai zama gyaran gangan abzinawa ba in haka ne karkai ka kamar ɓannan ta ci gaba ta da kun gano wannan da kyau ko in ko ba haka ba inda za ta zama gyara ɓanna ku gara ka batta shi ne ma abin da suke istis Habul hal a ci gaba kawai amma dole sai an tsaya an yi gyaran wannan abubuwan baki ɗaya shi sa mamaci na mutuwa nan da nan sai a buga ma wannan hukuma waya ta unguwan su kuma su buga ma ta gunduma zuwa ƙaramar hukuma zuwa jiha zuwa ƙasa baki ɗaya to ne za a yi binciken waɗannan abubuwan duka a hukumance yana da dukiya a eh, to a biya bai da dukiya to ko ku biya ba mu da shi to nan take sai a bo a fitar da kuɗi nan take a biya ko kuma a ce bashin ya koma kan hukuma mun gano wannan da kyau yanzu a ƙasar Saudiya in kai Saudi ne in kai ɗan Saudiya ne misali abin Allah ya kiyaye sai kai haɗari sai ka kashe wani in ya kama za a biya diya to wai cin da kai ɗan kasa ne danginka kuma ba su da hali to sai gwamnati ta biya maka mun gano wannan da kyau ko komi sai a ce hukuma sai ta biya amma kuna ku hukumomin sai dai masu ansa a hannunku mun gano wannan da kyau ko dole ka biya kuɗin revenue in ba kana neman ka zauna lafiya in ba haka ba to kuma za a ce kai ba ɗan kishin ƙasa bane inda suna yin abin da ya kamata ya kamata kowa na biyan ma haraji da gwamnatin said na umar an taba biyan haraji in ya zama kowa na biya kuma ana yin aikin da ya kamata shi kenan za zauna lafiya amma babu wannan ya kamata a ce su bincike makarantun bokon da za su isa mutane da malaman da za su iya kulawa da waɗannan da jami'an tsaftar da za a zuba a waɗannan makarantun da za su ga tsaftace su a gangaro abin da ya shafi makarantun islamiyyu a gangaro abubuwa da yawan gaske na bukatun mutane in aka tsara wannan ko za ku sha mamaki musulunci na da tsare-tsare masu yawan gaske waɗannan tsare-tsare sauka a kansu shi ya haifar da duk wani abin da kuke gani wanda ayo ake cewa Allah wadare da shi Allah shi kyauta to shine sai mala yake cewa dole ne daula sai ta biya lil hadithin ladhi akhrajahu ibn majah saboda hadithin da ibn majah ya fitar wa ahmad da al ahmad wal baihaqi da al-imam al-baihaqi min hadith sa'ad hadisin sa'ad ibn atwal radiyallahu anhu anna akhahu mata wata wa taraka 300 dirhamin ne ya kwanta ya rasu sai ya bar dirhami 300 wata raka iyalan kuma ya mutu ya bar magada kala a hoho ɗan uwan na sai ce fa'arattu an ha ala iyalihi sai ne nufin zan raba wannan gado in raba ma waɗanda suke magadan shi dukiyansu faƙala lahun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce inna a haka mahabusun bidainihi ɗan uwanka yana can an tare shi mun gano wannan sakamakon bashin da ake bin shi ai mahabusun anil janna an tare shi ga ya can bai shiga aljanna ba fadhhab faqdi marmaza kaje ka biya wannan bashin qala fadhhabtu faqadaitu anhu nan da nan dan uwan yace sai na je sai na biya thumma ji'tu sannan sai na dawo qultu ya rasulullah sai na ce ya manzan Allah kad qadaitu anhu na biya mai illa dinaraini sai dai wasu kwandala biyu idda aituhu mamra'atun wata mace ce te da awan tana bin shi walaysa laha bayyana kuma ba ta da hujja mun gano wannan da ko imra'atun idda'at anna laha dinaraini wata mace ce kawai ta zo ta ce mana wai tana bin dan mu bashin dinare biyu kun gano wannan da ko jama'a dinare biyu ba kuɗi ne masu yawa fa saboda dinare 20 kakkuji na ce kwandala ku rena abin dinare 20 daidai lissafin yanzu shine naira 800 da wani abu kaddara 800 ne sai ka ce a raba 20 zai zama nawa kenan eh dinare 20 shine 800 to naira dubu ɗari takwas a raba ashirin zai zama nawa kenan dubu arba'in to aƙalla ba a kasara ba ta yi da'awantan abin shi naira dubu nawa kenan dubu tamanin ta ce a ba ta abinta haka ne ko a ba ta 'yan kayanta to shi ne sai ya ce ba ta wanda dalili inda akhi lam yakun taqaddam al-bayyina ala dhalik bata kawo dalili kan wannan ba fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce a'tiha je ka fa innaha sadiqa saboda ita mai gaskiya ce wa fi riwayatin a'tiha fa innaha muhiqqa je ka bata saboda ita ta cancanci wannan abu kun gano wannan da kyau ku a je a biya ta wannan hadisi ibnu majah ya fitar da shi a kitabus sadaqat babu ada'id dayn anil mayyit a babi na biyu a lamba hadisi na dubu biyu mujalladi na biyu lamba hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da talatin da uku ahmad ya fitar da shi a cikin musnad a mujalladi na hudu a lamban shafi na ɗari da talatin da shida a mujalladi na biyar a shafi na bakwai bayaki ya fitar da shi a cikin sunan al-kubra a mujalladi na goma lamba hadisi na 142 albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul jami a lamba hadisi na 1550 Allah madaukin sarki masu sakayya da alkhairi malai ce wa fi hadisi samrata bin jundab ya zo a cikin hadisin samrata dan jundab alladhi akhrajahu abu dawud wanda abu dauda ya fitar da wannan hadithi wannan sa'i da al'imamun nasa'i wal hakim da al'imamun hakim wal bayhaqi wa ghairuhum bi sanadin sahihin da wasunsu da suka fitar da shi da isnadi ingantacce annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla ala janazatin cewa annabi ne ya je zai ma wata gawa sallah kuma ya yi sallar wa fi ruwayatin a wata ruwa ya ce sallar subha annabi ne ya yi sallan asuba bayan da ya ma gawan sallah falamman sarrafa kala da ya ƙare sallan asubahin sai ya ce haguna min ali fulanin ahadun yanzu a masallacin nan akwai dangin gidan wani ‘yan uwan wani suna nan fasakatal qaumu sai mutanen suka yi shiru kowa ya gum wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama izabta da'ahum bi shay'in sakatu ɗabi'un sahabbai duk sanda annabi ya fara masa magana shiru suke yi radiyallahu an ashabin nabi Allah ya ƙara yadda da sabon annabi almu'addibi na wanda suke da ladabi jama'a bayan da za a yi a samu mutumin da yake iya tsayawa gaban jagora yana mai magana tsage-tsage ka ce wannan yana da kunya ba a haka kwata-kwata in yi magana dole kowa karɓawa yake yana saurarawa wannan yana daga cikin bala'in da ya samu al'ummar musulmi a ko'ina wannan kuma bala'in sai sun gyara shi ne za su yi nasara in ba haka ba duk abin da suka ɗauko sai ya watse musu shine musulmi ba su da biyayya kuma musulmin da ba su da biyayya a halus sunna ne mu daina ɓoye-ɓoye halus sunna sun zo sun tarar da 'yan bida a ƙasan nan suna ma malamansu biyayya da ya wuce gona da iri maimakon su daidaita al'amarin sai suka bigi al'amarin baki ɗaya kawai sai aka zama tafiyan sai ta zama yin take tafiya a yanzu wannan rashin ladadin shi ya haifar da bala'i mai girman gaske dole sai da biyayya shi sa Allah maɗaukin sarki ce a Laha wa a rasula yace wa in tuti'uhu ta hatadu wa man yuti'ir rasula faqada ta Allah saboda a kiyaye martaban alkur'ani da hadisi amma in ya zama kowa da ke Madina misali da Makka a wancan lokacin yana ganin wallan annabi jama'a ba yanda tafiyan ku zai tafi a daidai tara ɗaya watsewa za ku yi kuma wannan ya haifar da bala'in da ahalu sunna suke ciki a yanzu an kasa daidaitan magana kalma ɗaya ta tafi kowa ji yake shi sayyid ne ya kamata shi ma ya zama mai faɗa a ji shi yasa idan aka tsara abu a kudancin ƙasan nan saboda biyayyansu sai ga al'amarinsu ya tafi daidai kun gano wannan da kyau ko amma mu mun tsara me yasa bai tafiya wallahi jama'a matsalan biyayya ne yau idan 'yan shi'a misali suka shirya za su abu duk da ɓatattu ne su amma za ga sun tafi a hannu ɗaya duk da saɓanin da ke cikinsu idan 'yan ɗariƙa suka shirya za su wani abu za ga sun tafi a hannu ɗaya duk da saɓanin da suke cikinsu amma mu ko fa a cikin tafiya ɗaya ba zai tafi daidai ba kuma menene rashin tarbiyya rashin ladabi rashin biyayya kuma haka al'amarin zai ta zuwa mana ba wai kuma talauci zai ta zuwa mana ba zai ƙare ba na gamo gaskiya duk wannan bala'o'in da suke zuwa mana tsoro yunwa tashin hankali mutuwa kaza duk waɗannan abin ke sabbaba su duka suke sabbaba su wannan abin ya faru a zamanin fir'auna da annabi musa allah maɗaukin sarki ya sauka masu da bala'i guda tara kuma dole ne a gyara wannan yanayin dole ne a gyara ko a gida ne aka waye gari aka ce mai gida na faɗin magana maganan ba ta tasiri dole ka ga illan wannan abin a gidan yaran gidan watsewa za su lalacewa za su komi a gidan kowa zai kama gaban shi ne ka gidan zai zama wannan bala'in shi ya same mu a societinmu kun gano wannan da kyau ko in ba don wannan matsalan ba ko jama'a ko da zaɓaɓɓuka aka ce za a yi wallah ba yanda za a yi a waye gari a ce duk da yawan mu dagayyenmu a ce wasu 'yan tsirarin kafirai suke juya a mu saboda kowa ji yake shi ya isa ne girman kai ujubu wannan kawai shi ke tafiyar da mu magana ce fa annabi tambaya yake saboda ladabi kowa ya shiru yau ya shani makaranta da ku in annabi ya magana yau wani yini ne sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam saboda ladabi ahlus sunna ya kamata ya zama suna da wannan ladabin amma mutanenmu ba mu da gado jama'a hatta fa yana daga abin da yake ladabi rikici ne ya faru tsakanin wasu sahabban annabi da wasu yahudawa su sahabbai a haibara sun je cirani sai suka je suka tare da ɗan uwansu an kashe shi sai suka ɗauko gawon suka zo suka kawo ƙara wajen annabi shi kenan bayan an yi ƙara yahudawa da ake ƙara sun zo to sai ƙaramin cikinsu wanda shi aka tafi ci ranar da shi sai ke sanye bayanin yadda abin zai faru sai annabi ce kabbir kabbir ce yi babban ya fara magana amma kai yanzu saboda rashin kan gado sai ka zaunar da ƙarami da babba a teburi ɗewa kana masa shari'a ka rusa gidanka mun gano wannan da kyau ku? ka rusa gidanka kai zo na me faru kaza ne da kaza da kaza to shikenan kai zo me faru kaza ne da kaza ne inda babban yi kuskure ka ja mai kunni kai da shi ka kwankwashe shi ka ce kai ya ƙara shi kuma ƙaramin ka kira shi ka ce ga abin da ya faru rashin biyayyan ka ya ja maka kan ƙara ganin haka a gidan nan ka ja mai kunni kai mai barazana ka ce kai ya kara in ba ka ba za ka haye shi to dole zai bi wancan ran da ka kwanta ka mutu to gidanka na ɗinke ya san wancan babba ne amma ya zo shege a zalimi ɗan banza tsinanne ta shiga jabe shi takalmi wannan sai ƙarƙa ce da dariya ka bankaɗa katangan gidanka saboda kai sha-sha-sha ne baka iya tsare ba jama'a mun gano wannan da kyau ku dole ne kwanan nan zan sa littafin tarbiyya a nan cikin littafin da za a zo littafi ne na tarbiyya wanda yake hada da biyayyen iyaye dole sai an zo an yi waɗannan bayanan da mutane jama'a yanzu fa dole sai an yi saitin su da kowa ji yake wai shi sayyidi ne a cikin tafiya wannan ba daidai bane wannan kuskure ne wanda dole sai an gyara shi huwayyisa da muhayyisa ibna afra su ne suka fa wannan tafiyan amma wanda ke wajen zai magana ga wanshi a wajen annabi ce kabbir kabbir ci shiru kowa ya san wannan hadisin kuma waɗannan bayanan fa suna da yawan gaske kun gano wannan da kyau ku fada ne sahabbai suka yi isu isu tsakanin bilal da abu zarri al-ghifari abu zarri ya musulunta a makka tun kafin annabi ya fito a dar arkam da shi ake musuluncin duk wani bala'i da shi aka yi yana daga cikin la yasawi minkum man anfaqa min qabla al-fatih wa qatal amma bilal ya riga shi musulunta wuyan da abu zar ya sha bai kai na bilal ba kawai sai ya zama bilal ya aibata abu zar ya aibata bilal ya ce mai ɗan bakar mace annabi ya rufe abu zar da fada ya ce ya abadar in naka mur'un fi ka jahiliya ya mutum ne wanda cikin cikinka kuma ya ce lati su subbu a sahabi da gayo kar wanda ya ƙara zagan man sahabbaina da ɗaya daga cikinku zai ciyar da uhud zahab zinari fi Ya ce bai kai muddu ahadihim wala nasifahu dole wanda yazo daga baya girmama na gaba kun gano wannan da kyau ku to amma mu yanzu don Allah haka muke tsakani da Allah haka muke dan me ba za mu komo mu gyara zaman mu ba dan me to kuma wannan zaman ku, dole ma ya gyara kawai yasa mu a tafiyan da muka dauko na da'awa mun ɗauko tsari da za mu fara gyara abubuwanmu daga majalisoshinmu kawai ƙila ba maki in ya tafi da wannan gyaran waɗanda suke majalisin za su koma su gyara gidaje ko kun gano wannan da kyau ku amma bayan da za a irin waɗannan abubuwan su rika faruwa cikin al'umma ka ce za a yi nasara yanzu bayan da za a yi shugaban ahalus sunna ya fito ya ce jama'a kaza za mu yi su ce Allahu akbar alal ainihin ra'as zai yiwu ba zai yiwu ba yana cewa kaza sai wancan malamin ya barke sai je ce kuma shi kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza yanzu lokacin da zaben da ya gabata ɗahiyar rubuce fito ya maganganun da ya yi ka ji wani daga cikin yan ɗarika sun mai raddi sun yi shiru ko ba su yadda ba ko sai yan ƙanana na ƙasa ne za su ta ƙunƙuni amma ba wanda ya ce bai yadda ba sun yi shiru amma ƙaddara shugaban malamai na ahalus sunna ya fito ya ce kaza mu ahalus sunna mu ne za mai daren mikiya mu ce ba mu yadda da maganan ba mu ne za ce kuɗi aka bashi mu ne za ce yana ma amerika da ingila aiki mu ne za ce ya zama ba yahude ba za a bi shi sallah ba a cire shi Ai mai tawaye mu ne muka iya wannan sau da rashin tarbiya sau da rashin ladabi sau da rashin sanin ya kamata sau da gaza fahimtar nasi, jama'a tsaban karatu ba shine addini ba addini daban karatu daban annabi cewa yi alhuluku wa dinu addini da ɗabi'a in aka rasa waɗannan abu guda biyu ga ɗan adam ya zama huhun ma'ahu ina ta mun gano wannan da kyau addini da ɗabi'a su ne ba ilimi da ɗabi'a ba addini aka ce za a iya samun mai ilimi amma sha sha shi sa dole ne a gyara wannan jama'a dole a gyara a san na gaba yasa habbawo shi ce da na gaba akan gazarfo ruwa to amma mu yanzu gaba daya mun raina na gabanmu mun raina su gaba daya kowa bai iya ba to ko za a ga ba iya ba ko kun gano wannan da kyau ku, za a ga ba iya ba yanzu misali wata magana da ake yadawa kun ga wannan maganar muna jin daɗin tamu mu talakawa na ƙasa amma kun ga illan wannan maganan kuma to kuma tana da yawa shine wasu malamai suna cewa manyan arewa gaba ɗaya su janye kansu game da takara na su zama shugabanni abu ne mai kyau in zai yi su haɗa kai su fitar da ɗaya kun gano wannan da kyau ku to kuma abu ne mai illa aka tarsasa su aka ce janye hannunsu in so koma suka yi haka ku to billahi lazi ba inda za ku sai an koma ana naɗo maku gwamnan kano daga bayalasa wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illahuwa kun ga waɗannan kurayen to dole sai da su in suka iya haɗa kan suka ce sun yi mawana kaza dole ana tsoronsu ana shakkansu fa akwai wanda shaksiyan shi kawai jin yana waje za a ji tsoron yin wani abu wanda irin kan miliyan ɗaya tattake ku za a yi a yi yana da kuɗin da zai iya amfani da su wajen kare maku mutuncinku da abubuwa da yawan gaske wanda in kun shekara goma kuna tara kuɗin ba inda za ku sunan shi kawai za a bada a yi wasu abubuwa mawaƙi ya ce na ɗau sunanka na saida na karɓo amma kai yanzu ka fara waya sanka an ga dama ba dirji abin za a wuce ba jama'a mun gano wannan da kyau ko amma ana jin sunan wani to dole sai a ce kai amma mu ne kawai muke faɗin wannan abin saboda rashin kan gado a arewa kun gano wannan da ke ku amma a kudu baka taba jin suna faɗin wannan maganar ba sun tasa manyansu a gaba in suka tsara abu ko bai masa daɗi ba to za su bi kun gano wannan da ke ku ko bai masa daɗi ba wannan yana daga cikin kuskuren mu fa wanda dole sai mun koma mun yi karatun tanatsu mun gyara wannan al'amuran Allah madaukin sarki ya sa mu dace karatun mutuwa ke an zo wajen ladabi shi sa muka ci burki dan in har ba a yi ladabin ba shi ma kashe al'umma ne shi ma al'umma za su mutu ne a murus mutuwa murus za su shi sa dole ne a gyara kawai dole a gyara yanzu ka shigo gida sai ka ga yaro ya ɗauko glass yana wasa da shi sai wanshi ya kwaci sai ya tsandara ihu shi bai da ni sai ka ba ni ka kana zuwa sai ka ce kai menene sai ka ce wannan ba wanka bane da ka mai tun kowa gida kuma kan ba shi azalim in yanke ina ruwanka sai an sa gilatsin sai ya tafi an jima sai ka ji ya tsandara ihu ya yanke hannun shi kamata inda hukuma za ta zo kai kamata ta daure saboda kai babban banza ne a gidan wannan a gidan shi ne babban yanzu kun gano wannan da kyau ko sai ka tambaye shi bayan duk kayi hukunci ka bashi gaskiya kai me yasa kake mai yaran na haka sai ce glass ne fa zai iya yankewa kuma yin yanke zai iya haifan mai da kaza da kaza da kaza shi sa na hana cewa ke to shikenan Allah ya ma albarka abin da ya kamata ke kenan amma mun gama zubar da ya yi a gaban kannunsu ka zubar da darajar uwa a gaban 'ya'yanta, ka gaya min yadda al'amarin al'umma zai ci gaba ka gaya min ta ina za su yi nasara isa dole a koma a gyara wannan al'amarin dole akwai babba kuma dole babba ya zama in ya faɗa dole a ji kun gano wannan da kyau ku shi za su kuma manya dole ne su kula dangane da abubuwan da za su faɗa kowane irin abu ne in ba haka ba ku sai a amfani da su sai a rusa su yanzu yana daga abin da ke faruwa a arewa gaba ɗaya sai a ɓullo mana ta hanyar manyanmu da manyan shugabanni sarakunan gargajiya sai a zo sai a kalallame su da magana su kuma sai su yi amfani da mukami da matsayin da ake ganin su da shi sai a yi tsani da su sai a karya mu da haka da aka rugurguza mu dan aka ɗauko maganin sai tsaya sai su kalle ta sai ce wannan maganan banzan ba za mu je da ita ba ai muna da hankali mun ga abin da jiya da shekaran jiya da kaza da kaza suka haifar wannan kawai tsallan badaken rana ɗaya Allah ya kiyaye kun gano wannan da ke ku sai ka wargaza abin abinda muke kenan kamar kai ne yanzu kawai shi kenan sai ka je kana tare da uwar gidanku ka arba'in kuna zaune lafiya lo sai buɗi ya zo maka sai ka je ka yi aure amarya na zuwa kawai shi kenan sai ka manta da wancan abin da bai wuce baya wai yanzu amarya ke kallo saboda kai shashasha ne ya ka ce ke ki ba al'amarin gidan nan da kyau ki kalliya abubuwan suke gudanuwa ko kun gano wannan da kyau ko ka lura min sai ka tsara abubuwanka sai ka tafi lafiya lo sai gidanka ya zama dinki amma in ba haka ba tsegumi yau daban wani ce ni an man kaza ni an man kaza ka ce wai zaka rika amfani da shekarunka da mutuncinka da kwazanka wai ka daidaita abin da yake na shirme ne a gidanka ko lalazi sai gidan ya wargaji sai ya fita a hannunka jama'a ko kun gano wannan da kyau ko shi yasa al'amarin tarbiyyar nan dole ne sai mun zo mun yi maganganu littafi za mu sa sosai na tarbiya da salaf suka rubuta ba irin waɗannan littafin tarbiya na shirme da ake rubuta yanzu wanda ga su nan gaba ɗaya ban da rikita abubuwa ma ba abin da suke yi littattafai na salaf na ma'u su za a ɗauko a zo a sa a karantar da mutane tarbiyyar alkur'ani da hadisi yadda zai saita jama'a safi ba su da matsala abin da ya kamata kenan nan na gaya muku muna tarihi in za ka sa ma ɗanka suna ka sa mai abubakar sai ka ba a hankali kana karanta mai tarihin abubakar a ce zo ya karya ta kwaran naka ba makarici ba ne ba ya karya mun gano wannan yanar kana ruwa yara suna cewa samman samman kana kai ba za ka bada ba ai ta kwaran naka alheri yake sai karanta mai irin kyautan abubakar kyautan umar kyautan usman kyautan abdurrahman kyautan aisha kyautan khadija da haka sai ga 'ya'yanka sun taso suna kwaikwayon tarbiyyar salaf kun gano wannan da ku waɗannan abubuwan dole mu tsayu tsayuwa irin ta daka wajen jama'a mu ga sun gyaru kuma dole manya sai sun shigo cikin al'amarin inganta tarbiyya wallahi dole ne na ƙasa kawai su yabi na sama dole ne dole ne wannan kawai kuma na saman da ya yadda ya ce zai bi na ƙasa ko to dabba ne dabba ne ba yanda za a yi kama a ce wai uba ne a gida ko kuma ya komo wai sai abin da yaran gida suka ce wai za a yi wai sannan yake yi to wannan ya zama tsohon na jadu bai da amfanin kasancewa ne babba a gidan bai da shi kwata-kwata ya zaka kawo shawarwari ne kawai sai kallo wanne ne daidai ya ɗauka, duk wanda ba daidai bai watsar da shi so da amfanin hankalin shi da dadewan shi kenan in ba zai wannan ba ku bai halatta ya zama shi ne uba ba sai a ja nemo wani uban daban amma ba shi ba jama kuna gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sahabbai suka yi shiru fa qala zalika miraran annabi ya faɗa haka so da dama talatan hasso uku ahahuna min ali fulanin ahadun la yujibuhu ahad kowa ya shiru fa rajulun huwa za ya rasulullah yace ga nan ya manzan Allah qala fa qama rajulun yajru idharahu nas sai wani mutum daga ƙarshen mutane can ya taso yana jan mayafin shi a guji a guji zai ƙara sojan annabi fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wa wa sallama sai annabi ya ce da shi Mamana mana aka fil marratayn al-ulayayn an takuna ajabtani me yasa da na kiraka ka kiran biyun farko baka an samu ba wai za ce wannan manzon Allah na mutane faɗa ne kai kullum ka zo kai ta faɗa kana kumfan baki kana wane ne kai yi karatu ne kai ko mun gano wannan da ka yi karatu ne ƙurewa ba sauraron karatu kake malamai suna yi ne ba jama'a sauraron karatu daban yin karatu kuma daban kuna gano wannan da ke ku wallahi a yanzu in ba za ka iya karanta wannan gaba ɗaya kwana biyu ba ko in malamai suna magana ka ja bakinka kai shiru kawai kai shuru kawai in dai harkan karatu ne da ilimi kai shuru baka san komai ba kai da kiki ne wannan dai ba kai karance shi a kwana biyu ba ka ja baki kai mutane shi ko kun gano wannan da kyau saboda ba ka da ba'a gaban da zaka iya bincike na ilimi har ka fito kai magana ka iya gogayya da akaran kun gano wannan da kyau irin sa'o'inka baka da wannan ba'a din da zaka iya wannan aiki sai mutu ya ce wai annabi na faɗa kai kayi karatu da ya kasan wannan kayi karatu ne in an zo ana wa'azi wa'azin bai kai wajen bane ka ci yanzu annabi faɗa yake mai kuma sai a ce wai dan menene malam wai yake ma mutane faɗa wai a bayanan jama'a yanzu wannan lungu annabi ya shiga yana mai wannan faɗar ba masallaci bane bayan sallah asuba yanzu akwai sallan da aka fi cika an ba na asuba ba ana annabi yake mai faɗa kuma a bainan jama'a sa jama'a ku daina yarda mutane na ziga ku kawai su sa muku kiyayya na mutanen kirki a cikin zuciyanku haka kawai ba siriri ba sadada ta ce to kalli kaza yanzu ya kamata a ce kaza wai da wannan ne zaka gina alherin shekara goma sha ka rushe shi wai don wani abu ɗaya da aka nuna maka na a sha yanzu da rashin kan gado mun gano wannan sai ka ce gaskiya wannan kuskure ne amma alherin baya alhamdulillah kaga an dade ana alheri yau mun gano kuskure guda ɗaya ya cancanta mai a tafa mashi shek Jafar Mahmud Adam lokacin da ya je tafsirin farko da ya a Maiduguri nan da na manyan malamin Maiduguri ‘yan bida'a sai suka rubuta takarda sai suka kaima sarki Shehun Borno a kaima gwamna a ma kaza wai an gano Jafar ya yi kurakure guda uku da ya zo tafsiri cikin kuskuren shi na farko ya ce Allah na sama kuskuren shi na biyu ko me ce ma kurakuren da ya kwaya uku aka je aka kai ya ce to alhamdulillah ya ce ko jarabawa aka ci aka yi sai a cikin ɗari ka faɗi uku ka ci sa'in da bakwai me ka samu kenan <laughs> jama'a ya ce wata guda ina tafsiri kuskure uku haka ta yi a jinjina ya ce ko kuskure ɗari uku aka kawo to na cancanci yabo ina ba ta bin gano wannan da kyau wanda ai a maiduguri an daɗe ana karatu ba wanda aka taɓa mai wannan tsintan ƙwarƙwatan da kyar a gano kuskuren shi uku ina ba ta bin gano wannan da kyau a a wajensu ma kuskuren ne shi a wajen shi ba ba kuskure ba ne abin da ya faru shi ne da aka je aka zauna ga shehun borno ga gwamnan maiduguri na wancan lokacin na soja ne fa kun gano wannan dan asali da suka dauka takaddun suka kwashi kasusuwa sai aka wuce wajen abacha dan lokacin abacha ne jafar da kanshi ya ce a lokacin ana cewa abacha na kashe kowa ya kashe bahaushe ya kashe inyamuri ya kashe rabi ya kashe kowa an kai jafar shi ma ya kashe shi da aka kawo mai maganganun kawai dandana sai ɗauki waya kawai kira gwamna ya ce wannan lokal rikici ne kawai ka je ka handling wannan kes ɗin hazihi bi za'atuna ruddati ilaina aka dawo masa da kes ɗin can da aka je aka zauna da indimi shi mai masallacin da ake yi karatun da sauransu ya ce ba matsala in dai malaman za su iya fitowa shi zai hau jirgin shi ya tafi kano ya ɗauko jafar a zo a yi one on one ya suka ce su ba su yadda da wannan ba a dai hana shi kawai aka je tv da ake sawa aka hana shi kaza aka je ka inda ka sani makirci laila nahar har yace sai shiryo zai fito tafsiri sai a turo mai a ce kai sake fito an shirya yana fitowa kofar gida za a kashe shi an shirya kaza an shirya kaza an kai ma SSS an kai ma kaza sanda aka kai rahoton gaba wajen SSS da gwamna ya kira SS din da daraktan su da kwamishinan yan sanda da daraktan waje kaza da kaza yace kuna ina ga gagari zai dauki zafi malamai duk sun rubuto takarda an ce Jafar ya kuskure guda uku a tafsiri yace to ai ranka dade muna wajen ake tafsirin su da da wani irin kunni suka ji mu ba mu ji ba kun gano wannan da kyau ko nan da na duk wanda aka turo in ya zo jin tausiri kwana biyu shi ma sai me sai narke duk wanda ya ka turo ya ji rahoto in ya zo ji kwana ɗaya kwana biyu shi ma sai me sai ya narke shi kenan sai a koma bid'a ta gaba la tasma'u li hadha qur'ani wal gawfihi la'allakum taglibuna wallahi mu ma da haka yake mana ku ji ku ji me yake faɗi ku ji ku ji kullum zage-zage yake yi ana zuwa aka ji kawai sai mutum ya rijista yayin eh, ya kuma aka ce kwarabu da shi ya tara mutane ne yana neman kuɗi da su waje 'yan siyasa kuma kaji ai duk inda kake sayan kirkiro ta magana a kanka duk inda kake <laughs> jama'a kuna fahimta wannan da kyau ya kada ku samu wannan kasa ɗin ku ji shi yana ba da labari abin malam akwai takaici ahalus sunna na wajen gaba sai suka juya mai baya maimakon ɗaya daga cikinku ake nema a mahadi, sai ku yi me sai ku rufa sau da in kuka bari shi aka kawo da shi ko to an muku ukiltu yoma ukila thawrul ahmar an cinye tirran da aka cinye jansan ina fatan mun gane wane ne a cikinku ya zama mada to sai ku rufa mashi sai ya kai ku ina fatan mun gane wannan da kyau amma in aka dunkule aka barar da shi ko to ku dama ƙananan alhaki ne darje ku kawai za a riƙa yi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu da shi ne sai yake cewa amma inni lam uh, unawwihu bismika illa alkhair yace ba abin da yasa ne menshinin sunanka alheri ne nafa inna fulanan yaqsidu nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minhu abin da annabi yake nufi da mutum cikinsu su min ala fulanin wani ne dan uwan su wani ba kai nake nufi ba masurun bidainihi an aljanna ya ce to ɗan uwanka an tare shi ya ƙi shiga aljanna saboda bashin da ake bin shi fa shi tun in kun so fabdu ku fanshe shi yanzu wannan maganan cikin farin ciki ne ko cikin ɓacin rai ne Ɓacin rai ne wai sai a kalli ɗan adam a cewa don menene yake ɓata rai don menene wane yake faɗa a matsayinka na jagoran al'umma sai kaga sun yi ba daidai ba don me ba za ka ɓata rai ba kenan kana jin daɗin laifi da kurakuran da suke kenan Allah shi kiyaye ai bi sadadad dain ku je ku biya bashi wa in shi'tum in kun so fa aslimuhu ila azabillahi ku sallama shi zuwa ga azaban Allah sai ce law ra'aita ahlahu da kaga ƴan uwan wannan mutane mutumin wa mai yataharrauna bi amrihi yanda suka dinga kirdadan al'amarin mutumin faƙamu suka miƙe faƙado anhu suka biya mai bashi hatta ma a jido ahadan ya tsulubu bi har aka waye gari ba a samu wani mutum da ke bin shi ko ƙwandala ba kankace kobo sun je sun biya jama'a wannan ita ce uhuwa al-islamiyya yan uwantaka ta musulunci ta gaske Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu nan ne zamu saurara fasbanaka Allahumma biyamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu